السلام ورحمة الله وبركاته يوم هذا الله الحمد لله ne turo ka ko kai ka kanka kai kake so ka shiga ba tilasta ka maka akai ba ba matsa maka akai ba da zabin ka da yardarka to masha Allah a ah, zan faɗi kalmar abin da na faɗa ka faɗa tare da ni ka ce ashhadu an la ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله to masha Allah to ka zama musulmi da bai da wani addini kake yi da kana christianity to a kiristanci ana cewa annabi isa dan Allah ne ko a kira Allah ko a kira Allah da to a musulunci mun yarda annabi isa annabin Allah Allah ne ya aiko shi kuma an haife shi haihuwa ta mu'jiza amma shi ma bawan Allah ne kamar sauran halittu ba ba Allah bane shi manzon Allah ne bawan Allah ne ka yadda da wannan to alhamdulillah da sunanka dan juma to kana so ka ci gaba da dan juma ko za ka ce da suna kana san bilal ma sha Allah lalle ka karbi kalmar tauhidi da gaske to masha Allah to bilal Allah ya maka albarka kuma Allah subhanahu wata'ala ya ka zanto mai amfani a cikin wannan addini ka amfani al'ummarka ka amfani danginka a yanzu ka je kai wanka ka dawo a ci gaba da ibada tare da kai kuma ka samu inda za ka koyi addini shi musulunci koyansa ake ba wai ana kallon abin da musulmi suke yi ba wani abin ba daidai suke yi ba yawa sai ka koya ka gaya ake yi Allah ya maka albarka da tafsirin aya ta 27 zuwa ta 28 insha Allah kafin mu shiga karatu muna marabtar bakinmu da suka zo daga katsina muna musu maraba akwai mala adam husaini shine jagorar tafiyar ɗaya daga cikin malamai na jihar katsina da duk shekara sun saba kawo mana ziyara wannan majalisi akwai malam mustapha modibbo akwai malam aminu akwai malam abdullahi akwai malam muhammad sani dukkan ku muna muku maraba kuma muna fatan yadda kuka zo nan lafiya allah subhanahu wataala ya maida ku gida lafiya allah ya sa muku wannan tattaki a cikin mizanin ku na alkhairi allah subhanahu wataala ya ba ku lada kuma ya mayar da ku gida lafiya allah ya karbi wannan aiki naku muna godiya kwarai kafin mu shiga akwai tambayar da za mu ansa wannan yana tambaya ne yake cewa mace ce ina tsammani take tambaya take cewa ni ce tsafuwan namiji ne ya ce ni ne na ce in sha Allahu wallahi ba zan yi abu kaza ba to yanzu in sha Allahu inda da yi za ta katange ni daga kafara na'am idan mutum ya ce zai yi abu kaza ya hada da insha Allahu ko ya ce ba zai yi abu kaza ba kuma ya hada da insha Allahu to idan abin nan ya zo bai faru ba ya ce zai yi kuma sai ya yi ko ya ce ba zai yi ba kuma sai ya yi ya ce zai yi sai bai yi ba to wani insha Allahu din za ta yi masa amfani ba zai yi kafara ba tun da ya ce wallahi gobe zan je kasuwa ba insha Allah ya hada fadarsa da insha Allah ci wallahi gobe zan je kasuwa ba insha Allah sai kuma ya ga bukatar dole je kasuwar nan to tun da ya riga ya ce insha Allah sai ya tafi kasuwar wannan ba zai zama ya karya rantsuwarsa ba tun da daman cewa insha Allah don haka babu babu kafara akan sa babu kafara akan sa amma da sharadin ya faɗi insha Allah din tare da rantsuwar ko da ya faɗi ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar ce in sha Allahu wallahi ba zan je kasuwa ba ko ce wallahi ko ce ba zan je kasuwa ba wallahi in sha Allahu ko da ya faɗi ta kafin rantsuwar ko bayan rantsuwar ɗaya ne saboda haka in yayi haka to wannan wannan rantsuwar tashi ba za ta sa shi kafara ba ko da ya karya wannan shine ne abinda ake cewa togaciya togaciya wa zai faɗi insha Allah da dukkan wani abin da yake kama da insha Allah sai ya ce in Allah ya so ko in Allah ya ga dama ko da yardar Allah ko ce da izinin Allah duk ma'anarsu da ɗaya da insha Allah ɗin ce da izinin Allah zan yi abu kaza sai kuma ya zo ya kasa yi to nan da izinin Allah ɗin ya yi togaciya da ikon Allah ko in Allah ya hore in Allah ya hore zan yi kaza sai kuma ya zanto bai iya yi ba to duk waɗannan istisna'i ne togaciya ce dai za a sako Allah a ciki to togaciya ce ko ka ce insha Allah ko ka ce in Allah ya so ko ka ce in Allah ya yarda ko da izinin Allah ko da yardar Allah duk da ma'anarsu daya duk ma'anarsu togaciya ko in Allah ya hore ko in Allah ya yassare to matukar ka faɗi wannan tare da rantsuwar to shikenan ba sai kai kafara ba shikenan ba sai kai kafara ba wannan shine abin da malamai suka yi ijma'i a kansa babu sabani tsakanin malamai a nan inda suka yi sabani idan ka jinkirta in ka jinkirta fadar insha Allah din mutum ne ya ce ba zai yi kaza ba sai bai faɗi insha Allah din ba sai ba dan lokaci kuma sai ya tuna sai ce insha Allah to wannan insha Allah ba za ta amfane shi ba anan idan an samu tazara tsakanin abinda ka fada kai rantsuwa a kansa da faɗar insha Allah aka samu dan tazara da za ka ce ko wata magana ta shigo ko wani aiki ya shigo to wannan insha Allah hudun anan ba ta ba za ta hana ka fara ba amma in tare ka faɗe su to shi ke nan ka samu katanga sai tambaya ta biyu shin akwai wani mikidari akan tun mai sallah da kuma wanda zai wuce ta gabansa ta yadda in ya wuce za a ce ya tsallaka masa sallah ko kuma in ya wuce a ce bai tsallaka masa sallah ba abinda ake so masallaci zai sallah gurin da ake wucewa to ya sa sutura idan san ana wucewa hanyar wucewar mutane ce ka ɗauko daga inda suturarsa take da inda yake tsaye za ka samu zira'i uku ne to a wannan ita ci shine gejin abinda ya ƙara gaba dan mutum ya wuce ba a cewa ya wuce ta gaban mai sallah amma in ya wuce tsakanin wannan tazarar da take inda yake sujada. yadda sitararsa take bai sa sutura ba to za ce ya wuce ta gaban mai sallah ba a sani cewa shi mai sallah wajibi ne ya sutura wajibi riƙi sutura a gabansa ko da da hularsa ne ko da takalminsa ne ba dole sai ya saka sanda ba ba zuwa sai ya sa wani abu mai tsawo ba ko takalminsa ya sa ko hularsa ya saka za ta zama sutura kuma wannan za ta ba wa masu wucewa dama su wuce ta gabansa ba tare da an damu ba بسم الله ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون Allah subhanahu wa ta'ala ce ya ayyuhal lazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum kada ku shiga gidajen da ba gidajenku ba hatta tasta'nisu wata sallimu ala ahliha har sai kun nemi izini kuma kun yi sallama ga waɗanda suke masu gidan zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun la'allakum tadhakkarun zalikum khairul lakum wannan shine yafi muku alkhairi la'allakum tadhakkarun domin ku azantu aje mun fara magana a kan wannan ayar wadda ita ce ayar da ta zo da shar'anta yin neman izini da yin sallama lokacin da ka zo shiga gidan da ba naka ba je mun ambato wasu dokoki da suke da alaka da neman izini da yadda ya kamata mutum ya nemi izini lokacin da ya zo shiga gida a fukar ba gidansa ba ne to kada ya ce zai shiga ba tare da izinin mai gidan ba kada ya ce ai mai gidan ya yarda ko baya nan ya zo kawai ya shige tare da cewa akwai iyalinsa a gidan kada ya kuskure ya shiga sai ya nemi izini an ba shi izini kada ya ce a ai masu gidan kullum suna cikin sutura kamila da haka babu komai don na shiga wanda duk bai bashi wannan damar ba ya yi sallama sannan ya nemi izini ya shiga in kuma har ya shiga ba tare da izini ba to ya saba wa Allah ya saba wa dokar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya shimfiɗa ajiya mun faɗi wasu abubuwa da suka danganci neman izini yayin da za a shiga cikin abin da muka ambata ko kuma muka tsaya a kansa Shi ne yayin da mutum aka aika masa ana kiransa to wanda ya aika yana kiransa kamar ya bashi izini ne idan ya zo kawai sallama zai ya shigo ba sai ya zimi izini ba matuƙar dai ya zo a daidai lokacin da ya kiraye shi sannan kuma a inda ya ce ya zo ya same shi wato ya zo daidai lokacin da ya kira shi da kuma inda ya ce ya zo ya same shi ba a samu jinkiri ba sannan kuma bai canza wuri ba shi wanda ya kirawo shi da an samu jinkiri to kaga tana wa ya shiga wasu harkokin kuma daban da ba zai so a ce wani ya zo ya gan shi yana yin su ba na haka kaga idan aka zo sai an nemi izini kenan ko kuma ya kasance ya canza wuri ba inda ya ce a zo a same shi ba ƙila da yana sirom ɗinsa yanzu kuma ya shiga cikin gida to ba za ka zo ka ce tun da shi ya kira ka ba kawai bari ka wuce can cikin gida kai tsaye a tun da daman cewa ka zo ka same shi a sitin room ɗinsa to ya bar sitin room ɗin ya shiga gidansa to sai ka zo sitin room ɗin ka jira shi ko ka nemi izininsa in ya ce ka shigo cikin gidan sai ka shiga to wannan shi ne abinda ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama imam al-bukhari alaihi rahmatullah a cikin sahih al-bukhari kitabul istizan yayi wani babi inda yake cewa babun idza du'iya ar-rajulu a hal yasta'zinu idan aka kirawo mutum sai ya zo shin zai nemi izini idan zai shiga gurin wanda ya kira shi to shi ne sai ya sa babin a cikin sigar tambaya idan wani mutum ya kira wani ya zo ya same shi sun sai ya nemi izini to sai ka hadisai guda biyu ya ka hadisin abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallama a ciki yake cewa huwa iznuhu shi wannan dan aiken shine izinin nasa da je dan aike ya je ya dawo tare da shi to ba sai ya nemi izinin ya shigo ba shi dan aikin shine izinin nasa sannan sai kuma ya kawo har ila yau wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi mu'allakan ba tare da kawo isnadinsa gaba ɗaya ba amma cikin littafin sa al mufrad ya kawo shi da cikakken isnadinsa. sa haka nan Abu Dawud a cikin littafinsa Sunan shi ma ya kawo shi lafazin abu dawud yana cewa idza du'iya ahadukum ila ta'amin faja'a ma'a rasuli fa inna zalika lahu iznun idan aka gayyaci mutum ya zo ya ci abinci wato aka aika dan gayyata ya je gaya masa suka zo tare to wannan dan gayyatar da ya zo tare da shi shi da sa ya shigo ba sai ya nemi izini ba wani yana cikin sunan al har ila sunan al-kubra na al to bayan imam bukhari ya kawo wannan hadisin wanda yake cewa dan aike shi da izinin ka ba sai ka nemi izini ba idan har gayyata ka aka yi ka zo da dan aiken da ya gayyace ka sai kuma ya kawo wani hadisin har ila yau shi ma na Abu Hurairah radiyallahu anhu wanda yake cewa na shiga tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa labanan fi sai na ga an kawo annabi sallallahu alaihi wasallama wani nono wato an ka masa nono a cikin wata ƙwariya faƙala sai annabi ya ce ya abahir ilhaq ahalar suffa fad'uhum ilayya ka tafi wajen ahalar suffa ahalar suffa so su ne bayan allah da suke zaune a masallacin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama na nan madina bayan sun yi hijira daga ƙasashensu daga garuruwansu sun zo madina ba su samu masaukai ba saboda masaukai sun cika ba gurin zama sai suke zama a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallama nan suke kwana nan suke tashi nan suke yi to idan an kawo annabi sallallahu alaihi wa sallama wani abu musamman abin da ya shafi abinci yakan aika a gaya musu wani lokaci su zo gidansa sai su karɓi wannan abincin to shine da kawo nono annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aiki Abu Huraira ke je ya gaya musu cewa su zo to shi ne yake cewa fa fa'ataituhum fada'autuhum na zo na same su sai na kirawo su fa'aqbalu fasta'zanu fa'uzina lahum sai suka zo da suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka nemi izini sai aka yi musu izini fa dakhalu sannan sai suka shigo to kaga wancan hadisin na farko yana nuna maka cewa idan aka aika ka zo ka zo tare da ɗan aikan to wannan dan aikin shi da izininka ba sai ka nemi izini ba sai kuma ya kawo hadisi na biyu shi kuma gashi yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya aika a kira masa ahli suffa shine ya tura abu huraira kuma suka zo da suka zo sai da suka nemi izini sannan aka ba su izini sannan suka shigo to kaga a zahiri kamar hadisan guda biyu sun ci karo wanda ne yasa imamu bukhari ya kulla babin da sigar tambaya bai kawo shi da sigar yanke hukunci guda ɗaya ba sai ya ce idan mutum ya aika aka kirawo masa hal yasta azinu wanda aka kirawo ɗin zai nemi izini sai ya kawo shi a sigar tambaya sai ya kawo ɗin hadisai guda biyu waɗanda a zahirinsu kamar suna cin karo to malamai sun haɗa hadisan nan guda biyu kowanne sun faɗi janibin da yake aiki kamar al-muhallam kamar yadda yake cikin littafin sharhin bukhari na ibn battal al-maliki rahimahullah yake cewa idan aka aika wa mutum cewa ana gayyatarsa ya zo sai ya ansa wannan gayyatar ba a samu wata tazara ba tsakanin lokacin da aka gayyace shi da lokacin da aka da ya ansa to wannan gayyatar shi ta ce izininsa ba wani tazara lokacin da aka ce ya zo a lokacin ya zo to wannan gayyatar ita ce izininsa amma idan ya zo ba lokacin da aka gayyace shi ba an gayyace shi ya zo da karfe goma ko karfe sha ɗaya na rana amma bai tashi zuwa ba sai karfe uku to kaga bai zo daidai lokacin da aka gayyace shi ba to fa innahu yasta'zin to a lokacin in ya zo zai nemi izini dan tana yiwa komai ya canza idan mutumin nan watakila shi kadai ne yanzu yana tare da iyalansa sanda ya kira ka ka zo shi kadai ne amma yanzu yana tare da iyalansa sanda ka kirawo ka ka zo watakila bai kwanta ba amma yanzu ya kwanta ya fara bacci saboda ka ga lokacin ya canza don haka a lokacin sai ka nemi izini don haka sai suka haɗa tsakanin waɗancan hadisan guda biyu hadisin farko da ya ce in ka zo tare da ɗan aike shi wannan ɗan aiken shine ne kamar izininka wannan yana nuna in ka zo a nan take baka ɓata lokaci ba wannan kuma na ashabu suffa shi kuma yana nuna idan daga baya ne kuka zo to sai kun nemi izini hakanan idan aka kirawo shi zuwa wani wuri ya kirawo shi ne zuwa wani wuri wurin da ya kirawo shi kuma ya san cewa akwai wani wanda shi ma an gayyace shi yana wurin kamar wata walima ce aka shirya an shirya abinci an shirya wurin da za a haɗu a ci abinci saboda haka akwai wani wanda ya riga ka zuwa ya riga ya zo ya shiga kai ma kana cikin wanda aka gayyata to a irin wannan yanayi in ka zo ba sai ka nemi izini ba inda already an samu wani ma ya zo har ma ya ba shi dama ya shiga ka zo ka samu komai a an shirya shi kai ake jira ire-iren ka ake jira to in ka zo a nan ma za ka shiga ba sai ka nemi izini ba amma in ya zo ya samu ba wani wanda aka ga ba wani cikin irin waɗanda aka gayyata ya zo gurin to sai ya jira har sai wani sai an bashi izini sannan ya shigo to wannan shine abin da Ibn Battal ya hikaito daga Al-Muhallab da cewa ya hada tsakankanin waɗannan hadisai kuma wannan shine abin da shi ma Ibn Al-Qayyim a cikin Zadul Ma'ad ya hada aiki da waɗannan hadisai duka wasu daga cikin malamai su kuma suka ce in ya zo tare da ɗan aiken in tare da ɗan aiken ya zo kamar yadda ya nuna a cikin hadisin abu huraira to shi kenan ba sai ya nemi izini ba kawai abin da zai yi shi ne sallama sallama ta sun haɗu da wanda ya gayyace shi abin da yake kansa shi ne kawai sallama amma ba neman izini ba amma idan ya zanto shi wanda aka aika ba su zo tare ba to wanda yana buƙatar ya nemi izini idan ya zo wannan ne abin da hawi al ya haɗa tsakankanin hadisan guda biyu yayi hujja ma da cewa hadisin na Abu Huraira wanda aka aiki shi ya zo da ahli sufa. hadisin yana nuna ba su zo tare ba tunda yana cewa fa aqbalu fasta'zanu fa uzina lahum fa dakhalu sun zo sun nemi izini yace ai da a ci tare da Abu Huraira suka dawo da sai ce mun zo muka nemi izini da da cewa Ibn Hajar bai gamsu da wannan hujjar ba ya ce wannan shi yana ganin ba lalle ba su dawo tare da abu huraira ba a shankete a cikin azuwa bayan shi ma ya zaɓi wannan wajahi na biyu abinda zai ƙara ƙarfafar wannan shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce rasulun rajuli ilan rajuli iznuhu rasulun rajuli ilan rajuli iznuhu manzan da mutum zai aika zuwa wani to shi manzon shine izinin sa wanda yana cikin sunan abi dawud kuma sheikh nasiruddin al-albani alaihi rahmatullah ya inganta shi sheikh muhammad bin salih al-ithaymi rahimahullah yana cewa idan mutum ya zo sai ya samu kofa a buɗe an gayyace shi da ya zo kuma sai ya samu kofar wurin a buɗe an ma shirya gashi nan an shirya gurin zama da abinciccikan da za a ci to wannan shi ma baya buƙatar sai ya nemi izini tun daga gayyata can man an bashi sannan kuma da ya zo ya samu wurin an shirya shi na irin waɗannan mutanen da aka gayyata to a wannan lokacin baya buƙatar ya nemi izini kafin ya shigo zuwa al'ada ta gudana cewa idan al'ada ta riga ta gudana cewa in aka yi gayyata musamman gayyatar walima ana shirya gurin da za a haɗu a yi walimar to duk wanda ya zo tare da eh, abin nan katin gayyata to baya buƙatar kuma sai ya nemi izini na wanda yake da wato na mai gurin tun wannan katin gayyata shine izininsa kawai yana zuwa sai ya shigo ya zauna ya ci abin da zai ci ibn al-qayyim alaihi rahmatullah cikin littafin sa gasatul lafan la a cikin littafin sa jala'ul afham jala'ul afham da yazo maganar kisar annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim Allah subhanahu wata'ala ya wadata shi da dukiya yana daga cikin annabawan da Allah ya ba su dukiya kuma ya kasance mutum ne mai karɓar baki mutum ne mai karɓar baƙi ko da yaushe yakan karɓi baƙi kuma ya karrama su ya girmama su ya ainihin kula da su to sai yake kawo abin da yake nuna haka a cikin alkur'ani sai ya ɗauko faɗar Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa hal ataka hadithu dhayfi ibrahim al-mukramin idh dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qawmun munkarun ce shin labarin baƙin annabi ibrahim masu karamci masu daraja bai zo maka ba dakalu alaihi lokacin da suka shiga wajensa qalu salama ce muna maka sallama qala salamun salamun alaikum kuma ya mayar musu da sallama wacce mata fitar fita su ce qaumun munkarun mutane ne da ban gane ku ba daga ina kuke to shine ibn al-qayyim yake cewa fadar Allah subhanahu wata'ala da yake cewa dakalu alaihi suka shiga wajensa ba tare da an ambaci cewa sun nemi izini ba ce wannan alama ce da take nuna cewa annabi ibrahim salam ya saba karɓar baƙi a kodayaushe al'adar ce ya ware wurin da yake karbar baki saboda haka da sun zo kawai shigowa suke yi ba ma sai sun tsaya neman izininsa ba wannan yana nuna cikar karamcinsa da kulawarsa da baƙi to a irin wannan wurare da ake warewa saboda waɗanda aka gayyata to da zarar sun zo lokacin da aka gayyace su to ba sa buƙatar kuma sai an ba su wani izini kuma daban a ce ai an ce ku nemi izini a'a wannan gayyatar ita ce izinin nasu sai su shigo a yana daga cikin abin da ya kamata mai neman izini ya sani shine a kada kamar yadda muka faɗa kada ya wuce wato lokacin da yake neman izini zai nemi izini sau uku ya tashi neman izinin sau uku kare ce zai yi su gaba ɗaya a lokaci guda a'a ya zama da ya yi ɗaya bayan ɗaya wato in ya nemi izini na farko ya ɗan ba da lokaci ɗan minti ɗaya sannan sake nema minti biyu sannan sake nema ba kawai ya ta ƙwara kira ba yana ta iwu lokaci guda cikin haka akwai cutarwa da shi wanda ka zo neman izinin wajensa kada kuma ya ce ko zai rika dukan kofa da ƙarfi ko ya rika ihu yana kiran sunan wanda ya zo gurinsa wanda duka bai halatta ba kuma akwai cutarwa ga shi wanda ka zo wajen nasa watakila kuma wannan ihun da za ka yi ma ya tsorata shi ɗauka cewa wasu miyagu ne suka zo masa ka tuna allah subhanahu wata'ala ya yi wa al'arab mutanen ƙauye wanda suke shigowa madina gurin annabi sallallahu alaihi wa sallama zo su rika kwara masa kira daga wajen gidajensa dakunan dakunan matansa Allah subhanahu wata'ala ya musu fada ya ja kunnansu yana cewa abinda suke yi aiki ne na marasa hankali masu hankali ba su yi wannan ba lallazina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la ya'qilun ولو أنهم سبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم التي إن الذين ينادونك من وراء حجرات ونسكي قال مككرة تباين قلا جماتنك أكثرهم لا يأقلون التي يوانشن سباسنا هنكلي يوانشن سباسنا هنكلي باسنا نطواه ولو أنهم سبروا حتى تخرج إليهم da a ce sun yi haƙuri har sai ka fito ka same su da kana khairan lahum da ya fi musu alkhairi saboda haka ba daidai ba ne a zo kai ta kwala wa mutum kira ta bayan gida in ka nemi izini sai ka ɗan jira in ka in ya ansa to in bai ansa ba sai ka sake neman izini a cikin nutsuwa sai kuma ka jira in ya ansa shi kenan in bai ansa ba kai na uku to shi kenan sai ka kama hanya ka tafi sannan tare da neman izini akwai sallama akwai sallama kamar yadda ayat ta ce hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha kuma hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi hadisai sun nuna cewa ita sallamar ake fara yi sannan a nemi izini kuma ita ma sallamar zaka yi ta ne da muryar da zaka jiyar da waɗanda suke cikin gida kai muryar da waɗanda suke cikin gida za su ji kada ka ɗaga murya da ƙarfi ta yadda ma za ka tsorata wasu ko idan wasu suna bacci za ka tashe su wanda ba haka ake bukata sai ka ɗaɗi murya wacce take madaidaiciya sannan za ka yi sallamar sau uku za ka yi sallamar sau uku idan ya zanto mutum ɗaya ne za ka shiga wajensa to sallama ɗin ta isa idan mutum ɗaya ne a cikin gidan ka zo za ka shiga wajensa to in ka yi sallama ɗin ta isa ma idan mutum ya fi mutum ɗaya to sai kai sallamar sau uku don wannan bai ji wannan bai ji ta biyu in bai ta biyu bai ta uku ya tabbata a cikin sayar bukari hadisin anas dan malik radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sallama sallama salatan anas yace annabi ya kasance idan zai yi sallama yakan yi sallama sau uku wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salatan idan kuma magana yake faɗa to yakan maimaita magana sa hasa uku annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana ya ziyarci sa'ad ibn ubada sa'ad ibn ubada shine shugaban kabilar khazraj wannan babbar kabila ta madina ta larabawan madina annabi ya je gidansa ziyara annabi yakan ziyarci sahabbansa a gidan dajinsu wanda yana nuna maka tawari'unsa da kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake da saukin kai da kyakkyawar mu'amala ga sahabbansa haka ya tashi ya je gidan Sa'ad ibn Ubada ziyara ya je ya ce assalamu alaikum yayi sallama Sa'ad ibn Ubada yana ciki kuma ya ji sallamar sa sai ya ansa masa kasa kasa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai ji ansar ba sai annabi ya sake yin sallama ya ce assalamu alaikum sai Sa'ad ibn Ubada sai sake bayar masa da sallama kasa kasa annabi bai ji ya ansa ba saboda haka sai ya sake yi ce assalamu alaikum karo na uku sai ya sake bayar masa da sallama ƙasa ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya tunda yayi guda sallama uku ba ansa masa ba to alamar ko dai babu kowa da zai ansa masa sallamar sa ko ku a lokacin ba a da buƙatar wani ya shigo gidan da haka da ya ga haka sai ya juya yana juyawa sa'ad ibn ubada ya fito da gudu ya zo ya riske shi ce ya rasulallah wa alaikum assalamu ya rasulallah yana ansa sallamarsa ce to kaji tun farko don baka ansa ba sai yanzu da na juya sana za ka ansa da yake cewa inda ma a radna an nastaksira min taslimika ya rasulallah so muke kai ta mana sallama ka yi mana da yawa tunda sallama na ai addu'a ce aminci ya tabbata gare ku suka ji daɗi sai ya ƙi ansawa yadda za ka ƙara masa wata addu'ar sauraka sau muka kai ta mana shi ya sa muka ƙyansawa ya ce wallahi ƙarsa ina ya rantse da Allah ce wallahi min ji sanda kake sallama amma ba ma so ka daina to shi ne daga na annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo shi suka zo suka shiga gidansa saboda haka ana yin sallama har sau uku kamar yadda istizan din shi ma sau uku ita ma sallamar ana yin ta sau uku neman izini ba zai dauke maka sallama ba dan ka nemi izini baya nuna cewa ba sai kai sallama ba magabata suna daukan sallama a matsayin ita ce mabudin shiga gida ita ce miftah miftahud dukhul assalam miftahud dukhul assalam amma ita sallamar za ta iya za ta iya wakiltar neman izinin za ta iya zama a madadin neman izini amma shi neman izini bai zama zai zama a madadin sallama ba cewa neman izini wajibi ne neman izini wajibi ne sallama ko mustahabbi ce sallama mustahabbi ce neman izini shi kuma wajibi ne to amma ita sallamar shine sanar da mai gidan cewa ga kanan kuma kana son ka shigo idan ya ansa maka tare da baka izini shikenan ba sai ka kuma nemi wani izini daban ba kaga sallamar ta dauke maka neman izinin lokacin da ya ansa maka yace shigo kaga ba sai kuma ka saki cewa in shigo ba sallamar ta isa ah, abin da yake kara tabbatar da wannan hadisin da abu dawud ya ruwaito daga kalada ibn hanbal kalada ibn hanbal yake cewa dan uwansa safwan ibn umayya safwan ibn umayya dan ne li umminsa sun hada uwa da shi yake cewa ya aika shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya je kaiwa annabi sallallahu wani nono da wasu ƴaƴan abin nan bareyi kanana sannan kuma tare da da gurji ya kai ma annabi sallallahu alaihi wasallam gida shine da yaje annabi sallallahu alaihi wasallam yana can ala fi a'la alwadi yana can saman makka wannan bayan shi safwan ibn umayya ya musulunta kenan bayan an yi fatu makka annabi bai baro makka ba yana masaukin sa a can farko farkon shigowa hanyar shigowa makka yana yana wani gida sai ya je kai masa waɗannan kayan kyaututtuka shi da ya zo yana zuwa sai ya shigo ya shigo wa annabi sallallahu alaihi wasallama bai sallama ba shi dan uwan safwan wato kalada ibn hanbal yana shigowa bai sallama ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce irje fa qul assalamu alaikum koma ka ce assalamu alaikum annabi ya umarce shi da ya koma ya sallama amma bai umarce shi da cewa sai ya kuma neman izini ba saboda ita wannan sallamar da annabi ya ce koma yayi ita ce a madadin izinin da zai nema bayan ya yi sallama saboda haka ita sallama tana iya zama makofin izini amma shi izini ba zai zama makofin sallama ba an ruwaito daga afa yake cewa na ji abu huraira yana cewa idan kala idan mutum ya zo gida sai ya ce wa mai gidan ko masu gidan a adkhulu in shigo walam yusallim amma bai sallama ba faƙulla to ka gaya masa kakka shigo shigo bai yi sallama ba ka ce kakka shigo hatta ta fiye bil sai ka je ka zo da ɗan mabuɗi ɗan mabuɗin shi ne sallama faƙuntu assalam a ta ce assalam sallama ita ce ɗan mabuɗin ya ce na'am eh sallama ita ce ɗan mabuɗin sai ka zo da abin da zai buɗe maka ƙofar ka samu shigowa ta ce sallama Wannan yana nan cikin littafin al'adabin mufarar na al'imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala abu nu'aym a cikin littafin akhbaru asbahan ya ruwaito daga jabir da sanadi hasan jabir dan abdullah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la ta'zanu liman lam ah, yabda bis salam la ta'zanu liman lam yabda bis salam kada ku ba da izini ga wanda bai fara sallama ba ga wanda yazo bai yi sallama ba kawai ta in shigo to kar ku ba shi damar shigowa har sai yayi sallama ashe kaga neman izini shi kadai ba zai ɗauke maka sallama ba don ka nemi izini an baka wannan baya hana baya nuna ba sai ka yi sallama ba wannan sallama ita ma wani abu ne wani ladabi ne na musamman a salihul bagdadi rahimahullah yake cewa wata rana a iyalaina ko abin ahalina sun aike ni zuwa ga sa'id ibn jubair babban malamin tabi'i din nan sun aike ni in kai masa wata kyauta lokacin da na zo kofa sai na samu yana alwala yana daga ciki yana alwala sai na ce da shi a adkhul in shigo sai ya yi shiru na sake ce masa in shigo ya yi shiru na sake ce masa in shigo har sau uku bai ce da ni komai ba sannan sai ce ƙul assalamu alaikum faɗi fara sallama ce assalamu alaikum sannan ka ce ka shigo saboda haka fada kaltu sai na shigo faƙala sai sa'id ibn musayyib ya sai sa'id ibn jubair yace da ni lam araka tahtadi ila sunna fa'allamtuka na ga baka san sunna ba shi yasa na koyar da kai wannan ce rayuwar magabata ta addini duk wanda suka ga yana abin da ya saba wa sunna ko ya suna yana abin da yake sabanin sunna to basa ta kyale shi tafi a haka sai sun koyar da shi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wani sunnar annabi ita ce rayuwarsu ita ce rayuwar sahabbai ita ce rayuwar tabi'ai ita ce rayuwar atba'ut tabi'ina wannan ta sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yabe su yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum saboda haka babu waɗanda suka kai waɗannan al'ummomi al'ummar sahabbai da al'ummar tabi'ai da umma atba'ut tabi'ina babu waɗanda suka kai su tsarki da kyakkyawar fahimtar addini haka duk wanda yake so ya bauta wa Allah kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da musulunci to ya kwaikwayi bauta wa Allah daga abinda waɗannan mutane suka ruwaito suka rayu a kansa na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama babu wanda ya kai su fahimtar abinda Allah ya saukar wa annabinsa na Alƙur'ani. babu wanda ya kai sahabbai fahimtar Alƙur'ani. babu wanda ya kai tabi'ai bayan sahabbai fahimtar Alƙur'ani. saboda haka waɗannan su ne magabata su ne aka ce ai koyi da su su ne as-salafus salih su ne muke cewa muna koyi da magabata na ƙwarai to waɗannan su ne magabata na ƙwarai rayuwarsu in ka bibiye ta za ga cewa duk sunna ce ta annabi sallallahu alaihi sallama duk motsinsu sunna ce sufyanu thauri sufyanu thauri alaihi rahmatullah yana cewa idan ya zanto silin gashin jikinka ba za ka iya cire shi ba sai da asar sai kana da wani dalili to kai haka wato kowane irin abu ko mun kankantarsa idan ya zanto za ka iya samun dalilin da zai karfafe ka akan abin to nemi dalilin don ka zanto kana yin abu ne bisa bisa hujja bisa dalili ko mun kankantar abin kada kare na to wannan shine abin da yazo daga magabata isti'zani sau uku sallama sau uku su daga cikin malamai suka ce isti'zani din da farko shine neman izinin neman ka sanar da shi wanda yake cikin gidan cewa ga ka ka ƙara so kana kofar gida ko ga ka kana so ya baka izinin shigowa neman izini na biyu kuma ta'kid ne ƙarfafa na farko ne na uku kuma kamar izar ne kana so ka yanke hanzari dan idan bai baka ba sai ka juya ka tafi wannan shine abinda Ibn al-Arabi alaihi rahmatullah ya faɗa a cikin littafin sa Ahkamul Qur'an wato littafin sa na tafsiri wasu daga cikin malamai suka ce al-ula sallamar farko ko neman izini na farko lil isma dan ka jiyar da waɗanda suke cikin gidan ne da biyu kuma don su shirya su kintsa cewa ga wani bakonan sun yi na uku kuma don ka ba su dama idan sha'u azinu wa in sha'u raddu in sun ga dama su maka izini in kuma sun ga dama su da kai koma haka ibnu kasir alaihi rahmatullah ya kawo a cikin tafsirinsa idan ya zanto mai gidan kusa yake kusa yake yana jin ka yana ganin ka ka zo to sallama kaɗai isa ma ba sai ka ce in shigo ba idan ya zanto yana gurin sallama ɗaita isa saboda kana iya yana abin sallama taka shi zai ba shi dama tun da ya ganka ka shigo ko ka koma zai iya gaya maka haka imamu ahmad da ahlus sunan surwaci hadisi daga rabi'i ibn hirash radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wani mutum daga bani amir daga kabilar banu amir annahu sta'zana ala annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi yana gida yana zuwa sai ya ce a aliju in shigo sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa hadibinsa ya ce fita ka je ka koyar da shi ake neman izini fita ka koyar da shi ake neman izini saboda ka sai ya je ya ce da shi ka ce assalamu alaikum a adhul ka fara yin sallama sannan ka nemi izini lokacin da mutumin nan na bakin kofa ya ji annabi yana gaya wa hadimin sai je ya gaya masa ya ji abin da yake gaya masa shi da kansa ma sai ya gyara ya ce assalamu alaikum adkhul in shigo annabi yake annabi an sa masa ya ce assalamu alaikum ya ce wa alaikum assalam shigo annabi ya ba shi dama ya shigo saboda haka wanda ita ce sunna wato fara gabatar da sallama sannan neman ita shi ne da hadisai da dama suka zo a kansa kamar yadda muka faɗa a jiya malamai sun tafi gida uku wasu sun tafi akan zahirin ayar hatta ta sta'nisu wa tusallimu ala ahliha fara neman izini sannan sai kai sallama wasu kuma suka tafi akan abin da yawancin hadisai suka zo da su shine gabatar da sallama sannan neman izini suka ce wannan wawun din da take a nan ta la taqtadi tartib wanda ba taqtadi at-tashrik ko al-jam an so kawai a faɗi sallama dai da izinin amma ba ana nufin jera su yadda suke a nan ba kamar yadda muka yi misali ya maryamu qunti li rabbiki wasjudi warka ima arraki ki sujjada ki ruku'u an san kuma sai an yi ruku'u ake sujada saboda haka kawo shi a wannan sigar ba yana nuna cewa a fara yin sujada ba ne sannan daga baya a zo a yi ruku'u abinda zai kara tabbatar da wannan shine hadisin abdullahi dan abbas da yaji daga umar radiyallahu ta'ala anhu wanda lokacin da sayyidina umar zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin shigifarsa da ya tashi sai yayi masa sai yayi sallama yace assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaykum ayadkhulu umar assalamu alayka ya rasulullah assalamu alaykum ayadkhulu umar sai ya fara gabatar da sallama sannan kuma sannan ya nemi izini ya ce shin umar ya shigo ko kuma kada ya shigo shi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini da wani yana cikin sayuwar bukari da muslim to idan ya zanto mutum ya zo a gidan daga shi sai matarsa daga shi sai matarsa wato babu wani tare da su a cikin gidan to shin zai iya shigowa kawai ba tare da neman izini ba تشيني العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أتكين تفسير سأضواء البيان لكي تيوى اعلم أنه إن لم يكن مع الرجل في بيته إلا امرأته إذن يزنتوا باب أجلا سيشي سيما تسع أن الأظهر أنه لا يستأذن عليها ظاهري ظاهر النصوص بس يعني بإذن بقى وذلك يفهم من ظاهر قوله تعالى لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم ce haka za a fahimta daga zahirin ayar cewa ta kada ku shiga gidan da ba naku ba ko gidan da matarsa take ciki ai shi ne gidansa ko da bai mallake shi ba ko da bai saya ba ko da ba mallakinsa ba ne amma dai tun da iyalinsa na ciki to wannan shi ne gidansa to tun da aka ce kaf ku shiga gidan da ba naku ba har sai kun nemi izini kun yi sallama shi ko wani gidansa ne kaga shi dokar ba ta hau kansa ba shi dokar ba ta kansa ba wali annahu la hishmata bainar rajul wa imraati kuma babu wani abu boye boye ai tsakanin miji da mata babu wani abu da matarsa take boye masa saboda babu wani abu da za a ce kada ya shigo ya gani a tare da ita wanda bai kamata ya gani ba waya juzu bainahuma min al-ahwali wal mulabasati ma la yajuzu li ahadin ghayrihima suna ta kudi ta yadda babu wani wanda yake ta kudi da shi kamar matarsa walau kana aban au umman au ibnan baya ta ku ya da mahaifiyarsa ko mahaifin abin nan ko ɗansa ko ko ko ainihin mahaifinsa kamar yadda yake gaure da ta ku ya da matarsa saboda haka ita ba sai ya nemi izinin ta ba ya zo a cikin alakar daga ibn juraish abdulmalik malik ibn abdul aziz ibn juraish al yake cewa malaminsa a ata ibn abi rabah na babban malami tabi'i yake cewa a yasta'zinu ar-rajulu 'ala imra'atihi mutum zai shiga wajen matarsa sai ya nemi izini in shigo ta ce shigo ta ce shiga sai ce da shi la a ba dole ba ba sai ta nemi izini ba ba sai ya nemi izini ba Ibn kathir sai ce wa hadha mahmulun ala adam al-wujub wanda yana nuna ba wajibi ba ne ba wai yana nuna ba a yi ba ko ba halatta a'a ta nuna ba dole ba ne. akwai bambanci tsakanin a ce ba dole ba ko kuma a ce kana iya yi kana iya yi amma ba dole ba to kana iya yi amma ba dole ba shi yasa ibnu kasir yace wannan maganar ta ibnu eh, ta afa ibnu abi rabah tana nuna ba dole bane sai ya nemi izini amma duk da haka inji ibnu kasir yace wa illa fal aula an yu'limaha bi dukhuli yana da kyau mata alamar cewa zai shigo yana da kyau ya mata alamar gashi na shigowa wala yufaji'uha wala yufaji'aha biha kada kada mata mufaja'a kada mata bazata lihtimali an takuna ala hay'atin la tuhibbu an yaraha alaiha dan tana yiwa tana wani yanayin da ba za ta so ya ganta haka ba tana yiwa duk da matar shi ce za ta so watakila ta yi birgitsatsa haka ba ta so ta ya ganta haka ba ya ji wata tsana ta shiga zuciyarsa saboda haka a gaya mata dan ta kintsa babu laifi kamar yadda ya zo cewa zainab matar abdullahi dan mas'ud zainab matar abdullahi dan mas'ud take cewa kana abdullahi idza jaa min hajatin fantaha ila albab abdullahi dan mas'ud da je ya gama sa ya dawo gida yazo daidai da kofa tanahnaha wa bazaqa sai yayi kaki da yazo daidai kofa gida sai yayi kaki ya tofar karahata an yahjuma minna ala amrin yakrahu dan gudun kada ya fado mana ya zo ya gama a cikin wani yanayin da ba zai so ba saboda haka kaga ashe ana iya yi manzi yana iya wa matarsa amma ba wai an ce masa dole ba amma da zai yi ɗin to zai fi kyau akan yaki to shi yasa ibnu mas'ud ya kasance yana haka wani yana nan cikin tafsirin ibnu kathir daga shi abdullahi Ɗan mas'ud to amma idan ya zanto ba shi kadai ba matarsa ce kadai ba akwai maharin dinsa akwai ƴaƴansa mata ko akwai kannansa mata ko ainihin ƴan uwan mahaifiyarsa mata da suke gidan waɗanda maharramansa ne ma ba matansa ba maharramansa ne to anan in ya zo shigowa sai ya nemi izini ko ku a kawai tunda dai waɗannan maharramansa ne ba matsala kawai su gan shi kwatsam ya faɗo shi ne nan malamai suka ce al'azhar allazi layan bagil Ululu anhu abin da ya kamata wanda bai kamata a ce an kiyansa ba annan rajula yalzamuhu an yasta'zina ala ummihi wa ukhtihi in zo shigowa wajen abin nan babarsa ko yar uwarsa ko ƴaƴansa maza ko yayansa mata wanda suke balagaggu to ne nemi izini kare kawai ya auka musu ɗaki ba tare da sansan zai shigo ba ‘ya'yansa mata suna da su ‘ya'yansa maza suna dakin in yazo zo shiga to ya yi musu alama cewa gashi nan zai shigo ba kawai su ga ya banko ƙofa ya faɗo ba saboda me saboda in ya shiga ba tare da izinin su ba yana yiwa idansa ya fada kan al'aurar ɗaya daga cikin su wanda kuma baya halatta gare shi ya ga al'aurar ɗarsa baliga ko ya al'aurar ɗansa ba balagagge wannan baya halatta gare shi alhafiz ibn hajar al-asqalani yake cewa inda ma eh, hadisin da yake yake sharhin hadisin da yake cewa inda ma ju'ila al-iznu min ajli al-basar ko li ajli al-basar ai an sanya al idan ne li basar saboda kada ido ya ga abin da bai dace gani ba shi yasa aka sanya dokar neman izini yake cewa wa yu'khadhu minhu annahu yushra'u al ala kulli ahad hatta al-maharim wannan hadisin yana nuna cewa kowa ana neman izinin sa hatta wadanda suke maharramanka hatta wadanda suke maharramanka liyalla takuna munkashifat al-awra dan sai zanto wato ta cire kayanta ta al'aurata a fili ka je ka zo ka shigo mata ba tare da saninta ba imamul bukhari ya fitar da hadisi asar a cikin littafin sa al mufrad daga abdullahi dan umar yana cewa kana idza balagha ba'd waladihi al azalahu falam yadkhul alayhi illa bi idhn abdullahi dan umar disanda. ɗaya daga cikin 'ya'yansa ya balaga to sai ya keɓe shi sai ya keɓe shi ya bashi wajen zamansa wajen kwanansa daban sannan duk sanda zai shiga wajensa sai ya nemi izini haka abdullahi ɗan umar yake yi haka na ibn bukhari ya fitar da wani asar ɗin shi ma da sanadi sahihi daga alkama alkama ibn waqqas yake cewa wani mutum ya zo wajen abdullahi shine abdullahi dan mas'ud yake tambayarsa astazinu ala ummi in zan shiga wajen babata mahaifiyata sai na nemi izini faƙala sai abdullahi ɗan masir ce ma ala kulli ahyani ha ta hibbu an taraha ai ba a kowane yanayi kake so ka ganta ba ba a kowane yanayi kake iya ganinta ba za ka ka nemi izininta haka nan buhari ya fitar har ila yau da sanadi mai kyau daga muslim ibn nuzair yake cewa wani mutum ya tambayo sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama huzaifa ibn yaman yake tambayar sa yace mishi asta'zinu ala ummi zan shiga wajen mahaifiyata inda sai na nemi izini yace in lam tasta'zin alaiha ra'aita ma takrahu in baka nemi izinin ta ba wata rana zaka ganta a yanayin da ba ka so ba haka nan al-bukhari ya fitar da sanadi sahihi daga ata ibn abi rabah yake cewa ya tambayi abdullahi dan abbas yake ce masa asta'zinu ala ukhti in nemi izinin shiga wajen yar uwata qala na'am yace eh na sake na sake maimaita tambayar ya sake cewa da ni na sake ce masa ukhtani fi hijri wa ana amunuhuma wa anfiqu alaihima ai yan uwana ne da suke zaune a gidana kuma ni nake ciyar da su wato yan uwana ne mata da suke zaune a gidana ni ne nake ɗaukin cinsu da shansu sai na nemi izinin in zan shiga wajensu na'am ya yace da shi na'am atahibbu an tarahuma ne. kana so ka gansu tsirara ne sau da haka irin waɗannan duk sun zo daga magabata zo daga eh, bukari ya roito na jabir shi ma wanda shi ma ya ce in za ka shiga wajen babanka ko babaka ko ɗan'uwanka ko da tsofaffi ne ka nemi izini kafin ka shiga sau da haka idan mutum ya nemi izini to wanda zai iya ba shi izinin nan shi ne mai wurin ko wanda yake da alaƙa da mai wurin ya kai munzalin da zai iya ba da izini ko da yaro ne ko da yaro ne ba da izini ko mace ce ko bawa wanda yake ko wato hadimar gidan wacce takan iya ta ba da izini don an san cewa in ta ba da izini kamar mai gidan da ya bayar to duk ana iya karɓar izini daga wajenta saboda ka shi ne izini ba kamar shaida ba ba kamar shaida ba ce da za ce ba za a karɓi ta mace ɗaya ba sai ta mata biyu ba za a karɓi ta bawa ba ba za a karɓi ta yaro ba a'a shi ba da izini kawai duk wanda zai iya ba da izini urfan a bisa ga al'ada zai iya ba izini yaro ne mai hankali mai wayo wanda ya san me yake yi in ya leko ya ce shigo shi kenan wanda ya isa sai mutum ya shigo lokaci ya yi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh